Tare da sallama da watan kunanan lahiya da wannan maraicen Juma'a 29 ga watan Janairu, yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Gwanni masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Yau jirgin yau da gobe shirin matasa ya sauka a damagaram kasar jamhuriyar Nijar. Za mu tattauna da shugabannin 'yan fale kai tsaye a waya. Ko da yake al'amarin ya fara sauki yanzu saboda UNICEF ta shigo cikin lamarin. Tana koya musu sana'o'i da shirya tarurrukan dasawa matasa a zaman lafiya da ƙin tashin hankali. Bincike ya nuna cewa yanzu haka a zandar kawai akwai matasa bakwai a kungiyoyi daban-daban har guda 2,000 waɗanda aka sani da hwada ko fali. Amma kahin nan muna tahe da bayanai daban-daban daga bakin su 'yan falin. Wai shin me fali? Suwaye 'yan fali? Me asali da mahwarin 'yan fali? Menene ya jeho waɗannan matasa masu ɗimbin yawa cikin halin kuncin da ya kai su ga ɗaukan makamai wani lokaci? Ina hukuma ne? Ina iyaye? Yaya batun makaranta? Yaya rayuwarsu take a da da kuma yanzu da asusun tallafa wa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ta shigo lamarin. Shin maza kaɗai ne 'yan fale ko har da mata? Za ku ji amsoshin duka waɗannan tambayoyi daidai gwargwado a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. To da farin harko dai me fale? Me ya haɗa 'yan fale da faɗace-faɗace da tashin hankali da rigingimu a cikin unguwanni? Moktar ɗan fale ne a damagaram ya amsa mana waɗannan tambayoyi. Ita fale wani da harko matsiri ce kamar wajen a zamna dai da kai da abokanka a haɗu a zamna a sha shayi a watsi. Wannan faɗace-faɗacen na maka a yau inda kwai aikin yi ba abin da zai sa da kowane lokaci a dinga yin tashin hankali. yanzu ina zama banni da ko na rasa yadda zan yi ban da gari ka zo ka ko haka ka zo ka kaɗan naga ka zo ka taɓa ni ko ka ma ƙane na wani abu ko ka shiga da wani abu wanda ya shahi babba na unguwa ka taɓa shi kana kawai zuciya hawa na za ta yi kawai daman ga ciwon banni da ko biye zuciya hawa za ta yi in ga kawai rashin kumya ce ka kyau maka mana unguwa mu ta da haniya da kai in muka ta da haniya da kai abin in yayi tsawo kaga hal ya kai mu gane tattaro makamai in kuma abin allah ya gajarci in muka fara a nan gurin jama'a ta raba mu da ka tahiyarka alakana da abokai zuwa kai ka tattaro su nima nan da abokai na in ka isko mu kenan ba tsama ba za su yi suna kallo amin illa su ma kama za su yi ka gane daga nan ne hwada yake yin tsawo a kama a jihohin iko yaya 'yan fale ke shirya kai farmaki wata unguwa ga amsa daga bakin wani dan fale kamar yanzu yan unguwan nan aka san za a kai musu atak in an tashi taya kamar lega an guda ashirin ne haka za a rarraba yanayin yadda titinsu suke in kama a magawan hudu ce suke za a sa wasu suke ta can wasu suke ta nan wasu suke ta nan sai a rutsu su a tsaka motan ma ba mutum ɗaya ba ki ɗora mai ko biya za a ɗora mai mutum shidda ne ko mutum bakwai daga an zo kuma ba magana ba za a shiga su da kishi za a yi kawai kowa ma kowa fama yake hudda ma wani hannu ko ya yaɗe wani kawai ya gadi ya baje kawai ana. Akwai matasan da suka bar karatu suka zama 'yan fale, kamar wannan matashi da ya gama sakandare da takardar shaida, amma kuma ya ƙi ci gaba da karatu. na yi jin daɗi fara da ina je lakwalin. Inda ni lakwalin kamar haka tun da na samu bapc da ka ya tawata da kai kuma yanzu aiki nake so kuma aji ta bata kai ba sai lalle problem da police ne da nake so ko burge ne ki shi dinwa Mustapha ɗan shekaru 23 ya yi zama ɗan fale amma bayan wani faɗan da aka yanke shi ya baiwa kanshi shawara da gargaɗi ya daina harkar fale. eh rikici gaskiya na ji na da rikici ne yanzu tun wani rikici da muka wanda aka yi kyan eh to rikicin gaskiya akan mace ne shi ma ne gama mu kan mace ne wani abokin mu yana santa kuma shi ma yana santa rikicin sun zo an da magana dai ko haka a gaba yarinyar ta zo wajen mu shi nan ya yi mari a ɗayan lega da ya yi mari mu ma nan lega ba su yarda ba aka da rikici haka a nan to cikin legan so ne hudu haka a nan da yankin mayan kabi haka a baya in bi wata dogo shari'a ba magani ne na je na yi magani kuma nan legan suka zo suka nemi ainihin gosan harakar duka aka shirya komi eh, to abin da na ce makaina shawara ce na makaina kawai daga galgadi kenan abin da zai iya gyara ka shine zai kai kuma abin da bai gyara ka ba dole ka bar shi da daman ba rayuwar ka bace kamar gani ne kai Ba maza kaɗai ba ne 'yan fale, har da mata, kuma yadda maza ke hwahwatawa da makami, haka su ma matan suke yi kamar yadda za ku ji halmata tana bayani da bakinta. Shekara ta goma sha takwas, kuma a fale shekara ta biyu. Abin da ya sa ni fale ko rashin aikin yi ne muna nan muna yawo haka a unguwarmu ko a ko 'yan fali haka muna zama cikin su in abinci ne in dafa musu haka in dare ya yi kuma mu wanka haka a shiga gari wanda bai shiga gari su shiga ɗaki su sarmin shi su yi hira wasu a nan suke kwana wasu kuma mu wataran mun zo gari ya waye samari suna ba 'yan mata kashi wata yarinya ita take sa ba sarmayinta eh ni ina hwada haka in hwada na in naji kamar sarmayina yana son yarinya haka ina iske ta mi hwada ina iya da hannun mi hwada ina iya in kuma bana iya ba haka waɗa haka da makami muna yi ko da reza Farida ma ta yi zama a Fale, amma yanzu ta koma makaranta tana ci gaba da karatunta. Ta yi bayanin rayuwa a Fale, sannan ta yi kira a kula da matasa, a ba su haƙƙinsu, a ba su tarbiyya. A ɗora shayi, barin ƙarawa muna, waƙa. In dare ya yi, mu ta yi buwat wajen shekara guda muna abin da muke so. da na kowane examen kin na samu na je cesium yanzu na san kemin scattering examen to dan sani gudi na kawai wa'annan yaran da ake matsama da wanda bisu san da da yaran da bisu incin kansu a hudu musu incin kansu yara a kula a san tarbiyyar yara a kula da su rahman Babala Sha'aibu wanda aka sani da Abdi shine shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasan Zandar. A bayanin da ya cikin harshen Faranshi ya danganta matsalar 'yan fale da ƙarancin ilimi. Dans les 67 000 jeunes, il n'y a que 8% qui partent à l'école. 8%. Maintenant, si tu prends cette année même, on a renvoyé 17 000 élèves qui vont retomber dans les paras et parler encore. Ya ce a cikin matasan nan dubu sittin da bakwai kashi takwas kawai ne ke zuwa makaranta, kashi takwas. yanzu idan kuka duba a bana za ku ga an kori ɗalibai dubu goma sha bakwai waɗanda ƙarshensu za su zama 'yan fale da 'yan fada abdi ya rasa ƙanin shi a cikin irin rigingimu da hwadace-hwadacen 'yan fale kuma yana ta ƙoƙarin hwadakar da matasa da jan hankulansu Il est décédé dans mes mains parce qu'on l'a étranglé avec un coupe-coupe quoi. Maintenant, les pas et palais, ce n'est même pas dans les rues, c'est rentré dans des écoles encore. De temps en temps, je me rends dans des padas et palais pour les sensibiliser, faire la restitution, leur parler de ma vie associative, leur parler de mon expérience, leur dire les conséquences de la drogue, de ne pas prendre. Yace, a hannuna ƙanina ya rasu da adda aka sare shi a wuya, yanzu fa matsalar fada da fale ba ta tsaya a kan titi kawai ba, ta shiga har cikin makarantu. Akai-akai ana akai-akai nakan ziyarci fada da fale don in faɗakar da su game da rabuwa da wannan abu in yi musu misali da rayuwata in gaya musu illolin abubuwan sa maye in ce musu su guji shan su. To, masu saurare kaɗan kenan daga cikin tarihin 'yan fale kuma yanzu haka muna tare da shugabanninsu akwai Salisu Lawali da ake kira Sajo akwai kuma Usaini Sadiq Kaura amma kahin mu da tattaunawa da su kai tsaye Bari mu ɗan shakata da wannan waka. Ga gangar waka zinare mai yawa da man fetur mai yawa mu noma mu yi kiwo da kaka mu je filin wasan takadin mulmula adamu da mulmula To masu saurare kamar da muka shaida muku yanzu haka muna tare da Salisu Lawali wanda aka sani da Sajo kuma shine shugaban fale-fale a Damagaram. Malam Salisu salamu alaikum. Wa alaikum assalam muna laya. Lahiya lau kana jin mu ko da kyau? Ina jin ku da kyau da kyau sosai sosai. Yawwa to mun ba da ɗan tarihi kaɗan na wato fale-fale yadda aka yi suka kahu da kuma yadda ayyukansu suka, suka, suka canza yanzu kamar me za ka ce mana game da fale-fale me ke faruwa da magaram mu wanzu gaskiya a nan garin da magaram akan harkar wani fale da aka sani da ana fale-fale a nan da magaram yanzu babu ita fi sabilillahi a nan zandar hedai ce fada amma maganar fale babu ita don saboda mun yaƙi a bisa kan me fale bisa kan fada da fale da ake cewa fara da fali ba wai barayi ba ne ko kuma 'yan shaye-shaye ne ko kuma haka wanda san ciwon kansu ba masu ɗauke-ɗauke ne a'a ba haka ba ta ne da fali a mm. dama a da magaran da aka yi fali kuna ji da kyau muna jin ka sosai da aka yi fali a da magaran a dama me ya kawo fali rikin aikin yi masu aikin yi kuma ba su samu da can aikin wanda suke karatu 'yan makaranta babu condition kin da za a je babu waraka da za a je a yi karatu a samu karatu a lokaci a nufi mm. dole sai an wuto an wasu hanyoyi kuma duka matsalolin fale da ake cewa fale fale fale a yan fale ba ba bane yan fale ba yan shaye-shaye bane yan fale ba masu tashi hankali bane da ake cewa yan fale an yi datse datse an yi nune ne sai an taba su an shiga harkar su kuma harka yan mata da suke wuɗi haka kamar an da ƙanuna suka yi bayani kamar an da yan mata da suka yi bayani mm. suka ce ana ɗaukar su su kwana nawa a yi wanka da su a je bota da su a je gidan iskanci da su a a duka wani abin da kika hudu duka wani ta kasance ya waru amma ba kamar an da ta ba makamantan irin tsare-tsaren da ta ita don saboda ba kowa bane zai iya tsaya da journalist ɗan jarida ya yi magana ɗaya bayan ɗaya. Mm. Sosai malam Salisu. Muna nan a da magaran matasa muna nan. Dumbu ne gare mu na matasa muka yi ƙungiya ita ake ce a AFJPD. muka ah, kungiyar fara da fale mm. dalilin ana wadace wadace ana share share wannan unguwai da wannan unguwar ba su gane ma juna to muka shawara mu da yake mu kamar kuzo ne a da magaran an san mu duk wani abu zai zaci a da magaran ya san mu ba an fale ne muka to me zai kawo mu sauƙin wannan tashin hankalin a da magaran mm-hmm. sai muka tsaya muka shawara muka kiraye matasa matasa matasa wanda kai an matashi ne unguwarka an kai magana ana jin ka ana jin magana ka ana aiki da magana ka duk muka tattara matasa guri guda muka gamu muka shawara to me za mu yanzu lega wata irin shawara ce kamata za mu mu wasu wani tashin hankalin da tare tare kullum uwa mu hankalin su ba kwarta ba mm. kuma akan abin da bai kai ka ba sai muka to mu zo mu tsara kanmu da kanmu shine muka yi kungiya da muka tsara kungiya ba dare ba rana ba ruwa ba iska eh aikin mu fetuwa mu yi ɗari bisa ɗari lalle a da a da magaran an yi an amfani. malam salisu ban tare numfashin ka ba za mu kai magana cewa akwai matsalar rashin aikin yi amma akwai bayanan da aka ce kamar daga an ji an ce yan fale sai a ce iskanci rashin kunya kuma duk inda kuka shiga ana tsoron ku ina gaskiya wannan magana. eh kina ji ko mm. wannan mutane ne wanda annabi ma ya ce dama ai gudun mutumin da zai wada alheri ba an ta san baka wada alheri baka yi shiru da bakin ka annabi ma ya wada akwai mutane wanda baka cikin harkar su baka cikin tsarin su amma su kuma a zamanin cike sun sama mutane rayuwar mutane ido su zabi dan wane su zabi yawanci su bata dan wane su bata yawanci su kuma aka tsaya aka fi sili da iskancin ma tushen iskancin da gidan su ya wuto dan fale bai da wada dan fale bai shiga harkar mutane sai an shiga harkar shi me shiga harkar shi dole kullum cikin tunani yake me zai yi warware kullum azumi ne ki an yi wata service ba an da bai da yi na daya hmm. an karatu kake yi karatun ya ɓaci eh, ba a cikin condition ke babu wadata babu wadata da za a samu ai karatun gwamnati ta mance da ban mu da aikin komai ma zama ka zo mu gama kanmu a ta da shalar gari da ka sani ta da garin da magaran ta yoni ne ya wasu da akan magajin gari amma magajin gari da magaran da ta yi dauda da ta yi kyau shi ba ta ne ka su suna suna harkokin mai malam salisu ka ce gwamnati ba ta damu da ku ba amma akwai bayanin da ya nuna cewa kamar wani babba a jam'iyyar da ke mulki kamar ya sai muku mota eh wannan kuma alheri ne aka mu kuma ba a mai da alheri baya hmm. muka amsa muka ci gaba da ranku mu mu ba mota muka so ba mu wata ko kuɗi duka ban musu mu a kiraye a ba mu aiki a tattara matasan Nijar ga baki ɗaya ba ma da magaran ba mm. duk wani matashi wanda ya kwana an dai ɗan Nijar ne fi sabilillahi fi sabilillahi ya kamata gwamnati ta leƙa da magabatan mu su leƙa a kama ma matasa eh, a kama ma matasa matasa su rage zaman banza eh, matasa su samu aikin yi Eh Malam Salisu, yawa Malam Salisu ganin cewa an kafa matatar mai ta Soraz a nan da magaran. Ai ya kamata a ce an ɗauki kamar kashi hamsin ko kashi sittin ma cikin ɗari na matasan da magaran aiki. To alhamdulillah, in ta ma ana ne so. Yanzu a matsayin na 'yan da magaran hmm. da aka yi matatan mai a nan yankin da magaran. Tsakaninmu da matatan mai kilo hamsin ne. Amma an kasa da mutum ɗari a matatan mai. Mutum goma tara da biyar duka ba 'yan garin da magaran ba sun zo ne mu 'yan da magaran kin muna nan sai dai mu ga kura mu ga sitar suna biyu a cikin garinmu da garbu dan sitar ɗaya an tashi a da magaran ba mai wuta hanya ban ma da mai kyau da saboda kullum mutane rukin suke an mutane 'yan da magaran 'yan da magaran an mera su saniyar ware mu yanzu ba mata da magaran mu yanzu da ma bukatar mu ɗaya yanzu a kullum gangamin da muke yi muke kiran al'umma mm. maza da mata babba da yaro muna addu'a muna mun lissayi fiye da an da ba a tsammani mu muna can Allah ubangiji ya zaɓa mana mai adalci wanda zai san ciwon matasa ya san ciwon ƙasa ya kama ma matasa a rage zaman banza yawwa malam salisu yawwa malam salisu ni ma ka so samun inda ke eh, mini kaikai tunda maganar zaɓe ka ka maganar zaɓe yawanci da matasa irin ku ake amfani yanzu ga zaɓe yawa ga zaɓe ga zaɓe yanzu idan wasu suka zo suka ce za su yi amfani da ku ku da hankali ku hana zaɓe za ku bi su ko kuma dai Nijar za a sa gaba. Mu ban mu wasa haka ban mu wasa mu ga wata matsala a can mu ta gito duk mutumin da ya zo mu da fitina za mu kira ka a cikin ruwan sanyi za mu hmm. kwanta ma fitina wannan ba alheri ba ce mu nemi ɗanci ku zo mu ga mu yaƙi mu sai kanmu da kanmu mu gyara ƙasar mu muna son yau an ka wuce tunda wannan mulkin ba zan shi ba ake ba yau an kai ne gobe ba kai bane an ka wuce an alheri ka shibka za a wadi a ce wani ya abin alheri mm. an shirin ka shibka kuma shine za a wadi mu dai a yanzu a matsayin mu na matasa na Niger ina kira da matasa na Niger gabaki daya matasa na Niger gabaki ina kira babban kira da babban murya matasa me lissayi mu tsaya mu bambanta dan dima da dan kabewa mu zaɓi mutumin da zai mana anwani ƙasa da wani ƙasar mu ya wane mu wani ma ya zo ya ji daɗi makon mu je mu duka a mu ya zaman to mu muke ba da a ba matasa aikin yi da saboda a yanzu a yanzu a duniya matasa sun yi kowa ya mu yanzu nan a Nijar. Mm. Muddin ya kamata a tafi wani abu da ake a Nijar a yanzu ya kamata a ce ana gwamnati da matasa. Sosai malam eh, Salisu kashi. a musu guri. Mu yanzu mu yanzu muna yin aikin da eh, magabatan mu wanda aka wakilta su zo su sun aiki mu muke aikin da ya kamata a ce sun yi. Malam Salisu. A kullum a dama garan gini. Malam Salisu mantar eh? numfashin ka bincike ya nuna cewa kashi saba'in daga cikin mutanen Nijar ƙasa da shekaru ashirin da biyar ne. Sannan kuma yanzu China ta shiga Nijar sosai saboda noman haƙo wannan uranium da suke yi. Man Amma kuma babu 'yan Nijar babu matasa babu 'yan ƙasar da suke amfani da su wajen yin inda za su ba su aiki wani irin kira za ka wa gwamnatin Nijar domin ta, nemar wa ta tabbatar da cewa China ta yi amfani da 'yan ƙasa ta ba su aiki. A'a, a yanzu ne na ga na muku wannan magana. Mu a yanzu a matata wanda ke gani da China ta zo Nijar take da magara, suke matatar da magara da mutanenmu na Nijar. duka muna nan a nan da magaran a soraz amma shi ne gunta miki na ce an ka tara a kashi ɗari a cikin soraz kashi goma tara da biyar babu ɗan da magaran kashi biyar ne a samu ɗan da magaran kashi goma tara da biyar duka zawwa ne suka an kasu ne mu ɗan gari muna nan an bar mu cikin matsala muna da mu aikin komi na rantsa da girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matasan da suke garin da magaran duk kafin Nijar babu su kuma an kasa su kashi goma masu aiki a cikin su gabaki daya kashi ɗaya ne kashi tara duka aiki zaman banza ciki hmm. ba mu aiki kuma mun tsaya mun yi nazari yanzu mun watsar da muke Allah ubangiji duk wanda zai zo kamun fitina a ƙasa Allah ubangiji ka nisance mu da shi Allah ubangiji ka kamu wanda zai mu canji yanayi na alheri a Nijar da mu Allah kamu zaman lahiya kuma kullum muna kira matasa muna kira matasa kullum mu zaɓi mutumin da zai amfane mu tun daga zaɓen shugaban ƙasa azawa dubute wasanni mayar muna son mu yi muna son mu zaɓi adali wanda zai kula mu ya gyara mu gari ya zai matasa duk wata ɗaya wata biyu ce matashi uku biyar zuwa goma ku zo a soka ku ana ku ci abinci kuma ku sai me kuke an kun tashi sai ga an da ku an kun san ko ga an da ku an baka da aure aure za ka yi eh to don haka muna muna kiran gwamnati da makamantansu da mataimakansu masu na ƙarƙashin su da wani mu wanda muka mm. wakilta da sunan mu suka ce ake mulki da su a kula da mu a tana da mu a tana da matasa na mm. saboda mata tayya ba tayya an ba da matashi ba kamar gina gida ne ba fondation sosai malam salisu duk da bayanin nan da kai da kace ku ba kwa karkashin wata jam'iyya ba kwa ta amma akwai masu alakanta ku da siyasa da yan siyasa da wata jam'iyyar siyasa ko wasu jam'iyyun siyasa ga dama ta samu me ka ce wa masu irin waɗannan eh, waɗannan eh, maganganu eh dama kisan a yau duk mutumin da ya wuto ya kamanta gaskiya mutanen banza su abin da suke yaƙi da shi dama wannan gaske to ka wuto ka kamanta gaskiya kana son a yi gaskiya to su yanzu ba da abokin adawa ba su da abokin da za su yi gaba illa kai to mu kuma da muka wuto da mu ce ba mu zagi kowa ba ba mu ce muna karkashin wani ko muna ƙarƙashin gwamnati ko gindin wani dan siyasa shi ya samu abu a mu wannan aiki ne muka sa kanmu da kanmu muna san kamar yanzu an da an mun wuta yanzu ina matsayin na magaran yau an nai bulaguro a cikin Nijar an ce maradi misali ko a gara ko ne mai ko doso ko tilabiyar ko tawa a alalan ta wannan bako da daga dandare yake wani an yi tashi daga baki magana shi ta ko da zai caji mun zo daga Bagadad dan Bagadad ne ko dan Palestine ne an kai mu tashin hankali mutane suna su zo su da arziki da mu a mu sai a sa mu tsoro a ran a ce da magana an ka zo ga matsala kana ta amma kwace ko a tsaye ka a yayyan ka bika ƙarya ne sai ka zo ka gani sai ka zo da magana ga abin da ake yi ba ka bane ba ma garin da ya cancanta mm. ka zamana a ci da mutanen garin kamar da magara mu duk wani abin da ke ji ana hudu kan mashayarar ne ake mana babu wani aikin babu abin da muke aikata daga daya mm. yau malam salisu malam salisu kahin zuwa unicef a rayuwar ku take kuma rayuwar ku ta canza bayan da unicef ta shigo wannan lamari eh fi layi lokacin da unicef ta zo Niger ta zo Zandar a lokacin muna da labari muka yi takardu muka ajiye sabta su dauki takardun matale a ta gani ta kilaye mu ta ce to a iya kokarin da kuke ku zo ku je ku kawo mutum a hamsin mu gwada a ba su na tsawon wata uku ban san an ba da horo na tsawon wata uku duk ƙarshen wata kowane ɗalibi wanda ake ba horo iya da albashi na jika ishirin da biyar na defilasima a je a zo a hau kabu kabu a je a zo hmm. wasu sun yi farmi wasu sun yi Eh, harkar kwamfuta wasu sun yi harkar installation ta wuta wasu sun yi harkar sudir mechanic wasu sun yi restaurant wasu sun yi kafinta aikin katako kenan mm. wasu kuma sun yi farmi mai takarda mai bada izinin tuka mota mm. a mutum hamsin mu da aka kira mu ka mu sati guda da wala aiki za a yi a buɗe ranar da za mu wala aiki akwai mutanen da suka shiga radio da tele suke cewa elisab eh, ta ɗauki yan fali za ta ba su ruru na wata uku za ta su ga rashin kumya za su ga asara za su ji maganganu a musu ɓanna a musu daba a musu miyami ba abin da ba waɗi ba tele da radio an shiga a yi magana a kan mu dai mun kama Allah ko matsiya ne muka zo muka wala aiki da inisaf su wanzu matasa ma da muka wala aiki su ba wannan kuɗin suke a ba wa ma da suke su koyi aiki mm. aka yi tsawon wata uku aka yi aiki a tsarin lahiya lau ya yi magajin gari da gwamna da kowa da kowa aka zo an da aka ba mu horo akwai wani wannan da ake cewa nijitak a nan aka ba mu horo da sauran jama'a al'umma an ba a gurare a nan aka zo aka yi aka zo aka yi bikin kare farmasiyon da in ta bamu ta mutum hamsin yan in da kansu sun shiga tele da radio sun yi magana da presidents na nan da magara mm. suka shiga radio da tele suka ce su tun da suka zo suka wala aiki suke ba da horo suke ba da farmasiyon duk taɓa samun farmasiyon da suka yi ba suka shiga inda matasa suka koyi aiki suka gane kamar ta 'yan da ake 'yan iska ne ashe 'yan su ne masu ke aikin wanda za su taimaka musu ne babu. Mm. malam salisu kenan dai matsala yau babban matsala 'yan fale rashin aikin yi ne da kuma sakacin hukuma na yin watsi da matasa amma akwai inda aka ce akwai har da laihin iyaye saboda iyaye kamar sun yi watsi da hakkinsu da nauyin da Allah ya dora musu na kula da 'ya'yansu su tattale su. Eh. ai wani abin ɗan mm. naka ba ƙarin ka bane yake yi ba wata shi bane ba kai bai wa hannun ka riɓe ka cire ka yada shi mm. babu wanda zai ayi ɗaya yadda shi ce zai san shi ko shege ne to barantana ɗan halak mm. to su uwayen su kansu a cikin matsala suke su kansu ba a awarace suke ba barantana ce kula da ɗiyansu kuma yanzu ba da gashin wanda ta ce kin tsanwanci kuna ikwal guda da yan mai kuɗi ko ɗiya wani director ko wani ma'aikacin gwamnati tana jin daɗi tana hawa inji tana sa riga mai kyau da kitso mai kyau ko ta yi da aka yi na ekwal don a samu zaman lahiya ne dai mm. kama da na shigo hanyoyi na banza ko a ta yi wani an yi kaje da kwallo ya talaka da mai kuɗi akwai bambanci kina ganiya. to malam salisu wannan matsalolin Malasa su kasancewa kuna da ɗimbin yawa haka sannan kuma idan kuka fito zaɓe za ku zama cewa kamar kun mafi manyan mutane yawa wajen jefa ƙuri'a ba za ku iya haɗa kanku ba ku tsaye da matashi guda ɗaya da za a iya goyon bayan shi ya zama cewa kamar shi ne zai tsaya takarar yin a zaɓe shi ya zama mm, a shugaban ƙasa? Ba za ku iya haɗa kanku ba? Ai shi komi a hankali ake yi abinda hankali bai kashi ba. ba ta an za a yi hauka ya kashi mm. ko me za ka yi ka ringa leƙawa ka kamanta baka da gashin wancan ka ji dan wancan ka sha wahala mm. eh mu a yanzu a matsayin mu mu a yanzu ana matsayin matasa mm. na da magara mu ban ƙarƙashin wani dan siyasa ba mu bin wani dan siyasa babu wani ɗan siyasan da yake ikon babu wani ɗan siyasan da yake gidan mu kungiya ce muka yi muka gungu namu na matasa ko muna nan a kashi a kashi uku matasa na da magana kashi biyu yanzu ka duk akwai katin zaɓen su a hannun su don saboda abin nan ya ishe mu muna son mu zaɓi adali Allah ubangiji ka mu adali Allah ya gama mu da adali wanda za mu yi yarjejeniya da shi akan matasa na Nijar duka mama da maganan ba. Amin ya Allah malam Salisu. A asambulan wannan ko a mulkin a ce a tana da matasa ina ka san matasa ko kuma matasa ina ne kamata a soka su mu shine ban walin cikin mu shine ban adda da muke a kullum. Amin malam Salisu. Kuma a da zai ce akwai dan fale ƙarya ce babu dan fale kuma wanda zai ce muku dan fale ɓarawo ne. ƙarya ta ba yawa mun gode sosai malam yawa mun gode malam salisu sosai muna godiya malam salisu lawali wanda aka sani da sajo mun gode sosai da fatan hukumomin ƙasar jamhuriyar nijar sun saurare ka da kunnuwan basira kuma za su gyara wannan al'amari muna godiya sosai ma saurare iyakacin shirin kenan sai ranar litinin da izinin Allah ku huta lahiya. Wasan kokowa ba ta mance ba. This program has come to you from the Voice of America, Washington.